فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيومنا أكو قوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دكر دريه دا أربعين دا أكو shine kuma hudu ga watan hudu miladiya 2022 cewa da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka sani dai muna cikin tafsirin suratun nisa wanda muna tafsirin aya ta 43 ba mu karanta ba lokaci ya cin mana da haka ita za mu kara karantawa da kuma ayon da suke gabanta insha Allah mu da Allah ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimta daidai da aikata daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين حادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لقان خيرا لهم وانظرنا لقان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا جيا آية دي فارة كرن كرنتاوة من فارة كرتير انت جيا كما لوكا تشيء قرية ما نبغى نسامي قارة fadan Allah subhanahu wa ta'ala falamta duma an fata yammamu <clears throat> wani mai bayani jiya har sababin saukar da ayat taimama din to ubangi subhanahu wa ta'ala a wajen taimama din Allah ta ya mana umarni cewa <clears throat> famsahu bi wujuhikum wa aydikum a ko kuma fadan Allah fata yammamu sa'idan tayyiba muka ce lafazin sa'idan tayyiba a gurin jumhurin malamai shine kullu ma sa'ida ala wajhil ard dukkanin abin da ya bagirta akan doron ƙasa wannan shine sa'id wannan shine ra'ayin jumhurin malamai sawa'u gurin yashi ne ko rairayi ne ko taɓo ne ko ciyawa ce ko bishiya ce ko dutse ne wannan dukkanin sa'id ne za a iya taimama da shi wannan shine ra'ayin jumhurin malamai banda al-imamu shafi'i alayhi rahmatullahi a gurin al-imamu shafi'i ba za a yi taimama da komai ba sai abin da yake a turab sai abin da yake tarbaya ita kadai ita ce kadai abin da za a yi a taimama da ita saboda a hadisin na kuzaifa cikin cikin sayi muslim da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fardalla ala nasi bi salatin an fifita mu akan sauran mutane ma'ana wannan al'ummar ta manzan Allah an fifita ta akan sauran al'ummomi da abubuwa guda uku manzala ce ju'ilat sufufi na ka sufufil mala'ika an sanya sawunmu na sallah ko sawunmu na yaƙi irin sawun mala'iku sawun mala'iku sai na gaba ya cika sannan ake haɗa na biyu to haka aka sanya sawun al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa manzan Allah ya ce mana in za a yi sallah ya zamo sawun ƙarshe shine tauyayi kada ya zama sawu na ɗaya ko na biyu ya tawaya sai na ɗaya ya cika na biyu ya cika ya zama dai wanda zai zama bai cika bai zama sawun karshe. ai an gane abin da ake nufi wanda yana cikin abin da Allah ya al'umar manzan Allah ya ce wa lan la masu masjida kuma aka sanya mana kasa ta zama masallaci ya zo hadisin jabir wancan da ya kawo guda biyar duk inda mutum sallah ta rike shi zai iya yin sallah sabanin al'ummomin da suka gabace mu mutum ba zai sallah ba sai gurin da aka gina kaɗai domin yin ibada din domin yin sallah din sai kuma manzo Allah ya wa turbataha tahuran ko waj'ilat turbataha laha tahuran kuma an sanya mana turbayarta a gurin mu ta zama abin tsarki sai ce to anan Allah ta'ala ya ambaci turbaya karara a a a a fuska ta ne a fuska ta bayanin baiwar da ya mana da haka babu abinda za a yi timama da shi sai turbaya wannan shine ra'ayin Imam Shafi sai dai ko shakka babu ra'ayin jumhurin malamai shine ra'ayi wanda yake saboda hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cikin cikin sahih Muslim duk da hadisi ne duk da yana Muslim wasu malaman suna dan shukan hadisin a cikin hadisin abu huraira ya cewa manzan Allah yana faɗa cewa an halicci a ƙasa a turab yau mustab rana asabar wannan wani hadisin a nan da yake nufi a turab a turab a nan al'ar ƙasa baki ɗinta yake nufi kamar yadda imamul ibn abulbar alayhi rahmatullahi shi ma yarin da wannan ƙaunar da aka da abin da yake bagire na ƙasa ne amma ya zama tsayiban ya zama tsarkakakke to wannan za a iya yin taimama da shi ubangiji ta la umarce mu da yin taimama da shi idan an nemi ruwa an rasa ko kuma an samu ma'ana ta rashin ruwa kamar yadda Allah ya magana mara lafiya sai kuma Allah ya ce wamsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku da kuma hannuwanku wannan ke nuna cewa duk da cewa taimama badal ce ta alwala mana idan ba a samu damar yin alwala ba za a yi taimama a matsayin alwala shi sa imam malik imam darul hijra kamar da ya zo cikin muwaɓa malikin an tambaye shi cewa da mutumin da ya yi alwala da ruwa da mutumin da ya yi alwada ya ce mama aka ce da shi wane ne fi tsarki imam malik ya ce wanda ya yi alwala bai fi mai taimama tsarki ba a lokacin da zai sallah haka nan wanda ya taimama bai fi mai alwala tsarki ba ya ce domin dukkanin su allah ta layi umarni da shi kamar da muka gani a wannan aya ɗin to amma kaga duk da haka amma kuma bai zama badal ne na gaɓoɓi ɗin ba an sani alwala ana wanke hannaye ne faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga ana wanke hannaye ana wanke fuska wanda a fuska ya hada da shakar hanci da face shi ana wanke hannuwa har zuwa mirfaqain gwiwar hannu ana yin shafar kai da shafar kunne wanda shafar kunne ya cikin shafar kai ana wanke kafafuwa amma a taimama iya guri din na Allah ya umarni a yi a shafi fuskoki kama yadda muka kawo hadisin ammar bin yasir Allah ya kara masa yadda kaga da yayi da ya birgima a cikin turbaya yayi nasa ijtihadin tunda a lokacin bai sanya za a yi taimama idan janaba ta samu mutum ba sai ya dauka cewa yanda wanka na janaba ana wanke jiki ne baki daya to sai ya dauka cewa in taimama cikin janaba ta samu mutum shi ma ya zama jikinsa baki daya da aka yi birgima a ƙasa yake kamar yadda dabba ko jake ke yin birgima kaga da ya zo zai manzan Allah labari sallallahu alaihi wa sallam. sai manzo Allah ce na mai fika an haka hakaza sai manzo Allah ce ya isar maka ka aikata haka sai manzo Allah ya kwatanta ma abin da zai aikata sai manzo Allah ya biji kasa da hannunsa ya dan kakkabe su ya dan bushe saboda irin abin da ke dan faruwa a jikin hannun sai manzo Allah ya shafi fuskarsa kuma ya shafi tafukansa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan aya din ce umarni ka kenan taimama ana shafar iya fuska ne da kuma aidiya kuma hannayen lafazin alyad yana ɗaukar ma'anar hannu zuwa nan gwiwar hannu yana ɗaukar ma'anar daga farkon hannu zuwa kafarar hannu kuma yana ɗaukar ma'anar daga farkon hannu zuwa wuyan hannu shi sa shi a gurin imamu shafi'i tun da aya ta nuna cewa hannu yana zuwa har ila yanzu faƙaini kamar yadda zuwa cikin ayar alwara wa aidiyakum ilal marafiqi kuma yana daukan ma'anan nan kuma yana iya daukan ma'anan iya nan kamar yadda Allah ya faɗa dangane da barawo as-sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah sai ga a sunna ta manzon Allah aydiyahuma anan iya manzon Allah ina yanke barawo iya nan wuyan hannunsa yace yana daukan waccan ma'ana yana iya daukan waccan ma'ana yake da haka nan sai ai hamlul muqallal alal muqayyid tunda a wajen sata ai cewa ka kawai faqta'u aydiyahuma alal itlaq kawai a yanke hannayensu ba a yi kaidi an ce hannun zuwa guri kaza ba amma alwala cewa ya kai wa aidiyakum ilal marafiki kaga ce an masa kaidi iya ina iya wuyan hannu kaga sai ce nan za a yi hamlul mutlaq alal muqayyid to sai dai malaman usul suna cewa ana yin wannan ne idan ya zama hukunci iri ɗaya ne da hukuncin sata da hukuncin alwala ba iri ɗaya ba ne shi sa a gurin jumhurin malamai taimama ana shafar hannu ne iya nan wuyan hannu ba a shafar su hannun akwai abin da daru kwabin ya fitar da shi hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimama manzala ya biji kasa bugu guda biyu bugu ɗaya don shafar fuskarsa bugu ɗaya kuma don shafa hannayensa kuma har zuwa gwiwar hannunsa wannan hadisin hadisi ne ba ifi hadisi ne wanda bayi da inganci shi yasa hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah bugun kasa daya yi kuma da wannan bugun kasa guda dayan da shi manzon Allah ya shafa fuskarsa kuma ya shafa hannunsa iya wuyan hannayensa domin hadisai mata ya inganta hadisan taimama in ka dauko wannan hadisin na Ammar bin Yasir sai hadisin Abu Jahm wanda hadisin Ammar bin Yasir ƙarar ya nuna iya inda manzon Allah ya shafa hadisi abu jan kuma kawai hannu ya ce kaga tun da hukuncin guda ɗaya ne a nan sai a hablul muqal al muqayyid duk da hadisi abu jan ya zo hannu to amma magana yake kan me kan temama sai kuma can ga hadisin ammar bin yasir shi ma yana magana kan temama kaga duk abu ɗaya ne hukuncin su ɗaya ne kaga nan sai a hablul wannan akan wancan kenan taimama ana shafar iya ina ne ana shafar iya hannu ne iya kuma wuyan hannu ba tare da an shafa nan a zuwa gwiwar hannu ba balle ma har akan zuwa ga kafada wanda shine kaulin imamu shafi al cewa za a shafa zuwa kafada daga baya kaulin sa jadid ya da zuwa wuya a gwiwar hannu to amma kauli mafi inganci in ka kalla hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a shafa ne iya wuyan hannu haka nan za a shafa fuska ne iya wannan guri guda biyu dan ake shafa sawa'un hadasi ne karami ya samu mutum bai samu ruwa ba shine kamar rashin alwala ko hadasi babba ya samu mutum bai samu ruwa ba kamar janaba kenan ko kuma a haira ko kuma jini na na nifasi idan ya dauke ba a samu ruwa ba kuma ga lokacin sallah zai fita wannan shine iya gurin da ake shafa a lokacin da mutum zai taimama ba tare da ya shafi gwiwar hannunsa ba ko makamancin wannan sai Allah ta'ala ce inna Allah kana afuwan haƙiƙa Allah ta'ala ya kasance afuwan mai yawan afuwa ne ma'ana mai yawan rangwame da kau da kai yana cikin afuwar Allah da ragwamin Allah shi ne irin wannan saukin da Allah ya yake samu mana cikin shari'a maimakon a ce dole ruwan nan dai inda za ka ka nemo shi sai ka nemo shi ko a ce sai dai ka yi ta tara sallolin akan ka sanin kowa ne tara sallah tana da nauyi kwarai kwarai daga ci. saboda a bace wacce yau da gobe ake yin ta shi sa yana cikin hikima ta Allah da afuwa ta Allah da rangwame allah da saukin wannan addinin da Allah ya aiko zan Allah da shi za ga matar da take al'ada ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba haka nan wata ke jini na haihuwa ba za ta sallah ba za ta yi azumi ba amma haka ba usau duna salati kaga azumin za ta rama amma ba za ta rama sallah ba saboda azumi wani abu ne wanda na wajibin da yake kanka shekara daga shi yin sa baya zama da nauyi da yawa akan mutane amma sallah mai mai tuwa take kullum yanzu mace ta yi al'ada kwana biyar ko kwana shida ko kwana goma aka ce al'adar ta ɗauki sai ta zo ta rama sallar kwana goma wannan zai mata nauyi kware-kware daga su yana cin afuwa ta Allah kaga sai ce ta rama sallah din a ba za ta rama sallah ba ba ta kanta sallah gaba ɗaya, amma za ta rama aji to a nan ma irin wannan afuwa ce ta Allah subhanahu wataala maimakon a ce dole ba za ka yi sallar ba sai la san ka samu ruwa kai alwa kai kai alwala ko sai san ka samu ruwa kai wanka sannan za ka yi sallah sai ya zama sallar ta tare akan mutum sai masa nauyi ya shiga cikin mashakka wanda kuma addinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa addinin da Allah ya koshi dai addini ne wanda babu tsunci a cikin shi yasa a cikin ma'ida da Allah ya kawo kuncin shi ma yuridullahu li yaj'al alaikum fid din min harajin Allah ta'ala baya nufin kunci tare da ku a cikin addinin ku shi yasa a wani gurin Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana magana azumi ce Allah yana nufin ku da sauki ne Allah baya nufin ku da tsanani shi isa aka ce azumin ku wata daya a watanni guda goma sha biyu a kasa shekarar gida goma sha biyu ku yi azumi kaso daya tare da cewa Allah zai iya cewa ku yi one over two, kaga wata uku kenan ko a ce ai one over three wata hudu kenan ko a ce ai half wata shida azumi wata shida cin abinci amma Allah ya sauƙaƙa ya ce iya wata ɗaya kawai za a yi to kaga wannan biyu yana cikin afuwa ta Allah subhanahu wataala shi sa Allah ce inna Allah kana afuwan Allah mai yawan afuwa ne ya kyale ku ya yi muku rangwame a cikin addinin gafuran kuma ubangiji ta'ala ubangiji ne mai yawan gafara yana gafartawa bayansa akan duk irin zurban da suke mace subhanahu wata'ala to sai ubangiji ta'ala kuma ya kara maimaita kwatankwacin abin da ya gaya mushrikai a ayoyin baya Allah ya ce wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bautata wa Allah kada ku tara Allah da komai a wajen bauta to kuma daga baya sai Allah ta'ala ya kawo maganar kar a kusanci sallah ana cikin maye ha kuma kar a kusanci sallah ba a da tsarki sannan kuma sai Allah ya ƙara dawo da maganar dai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ibnu ashur ya ce munasabar kawo maganar yin sallah a lokacin da ba a cikin maye nisanta cikin maye da kuma nisanta ba tsarki ce munasaba shine ubangiji ta'ala yana nuna yahudawa irin abin da suke musulmi har da shi saboda irin wannan baiwar da Allah ya wa al'ummar manzon Allah ta irin wannan tsarki din Allah bai yahuda irin wannan ni'imar ba to shine ta Allah ke ishara zuwa gare ta cewa ga irin ni'imar da ya musu wata tabbas yahuda nasara za su musu hasada akan ta kuma za su yi gaba da kiyayya da su akan ta sai Allah ya ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi shin ba ku gani bane zuwa ga wanda aka bai rabo na littafi an ba su rabo na littafi shine at-taura da Allah ya ba su anan fadin Allah alam tara a nan istifahamin istifahami ne a takariri sannan kuma yana ɗaukar ma'ana ta'ajju ma'ana kamar tambaya ce ta tabbatarwa abu ne da wanda babu yadda za a yi su ala kitabin su ya ƙare kai shi abu ne tabbatacce ya tabbata babu inda za su iya kore shi sannan kuma a istifahamin akwai a ta'ajju akwai abin mamaki ka yi mamaki baka gani ba ne mai mamakin wanda ubangi ta ya ba shi wani rabu na littafi ma'ana ka ba shi rabu na ilimin littafi Shi ne a taura da ta ta'ala ya su. domin ga ka'ida wanda ubangi ta'ala ya zai wani rabu na ilimi na littafi saukakke daga Allah to wannan kamata yi a ganshi dudar wajen yin cikakkiyar da'a ga Allah subhanahu ta'ala fi sa ma Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama dai masu kiyaye dokokin Allah daga ban su ne al su ne malamai ma'ana masana Allah gwargwadon sanin mutum da Allah idan Allah ya datar da shi gwargwadon saninsa da Allah gwargwaron kuma yadda yake wa Allah da'a shi za za ga babu wanda yake wa Allah da'a da ta kai annabawa da manzanni kuma annabawa da manzannin ma babu mai da'a da ta kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ce inna ma atqakum lillahi an atqakum lillahi wa akhshakum la Manzan Allah ce na fi ku kiyaye dokokin Allah kuma na fi ku tsoron Allah dan manzan Allah ya fi kowa sanin wane ne Allah to kaga mamaki kenan da ta'ajjubi an ba su rabon littafi amma kuma mai suka yi yaccaruna balalata sai suka dinga siyan bata a nan an ce siyan bata sai zama kamar majazi ne saboda yadda suke gaggawa kamar da isidi al'allama isidi yake mara cikin tafsirinsa yadda suke gaggawa suke miƙa shirya din suna karɓar bata kamar yadda idan mutum yana buƙatar wata haja za ga yana gaggawa yana kwaɗayinta yana ba da dukiyarsa a bashi ita to su ma ka ce gaggawa su musanya shirya da bata Allah ya ce riduna an tadillu sabil suna nufin kuma an tadillu sabil kuma ku bace gabarin tafarki kamar yadda Allah ya ce wadda kafirun min ahli kitabi la yurdunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim Allah ya ce da yawa daga ahli kitabi suna so ku yi ridda ku bar addinin ku sun san addinin ku addinin gaskiya ne amma me yasa ce haka Allah ce hasadan min inda anfusihim min ba'd ma tabayyana lahumul haqq hassada ce daga gare su bayan gaskiya ta bayyana a gare su domin gaskiyar manzan Allah ta bayyana a gare su sun tabbatar manza Allah gaskiya ne yana ma cikin abin da suke canjawa na shirya din da kata shine irin boye siffofin manzan Allah da ya zo a littafin su Allah ya siffanta musu manzan Allah sun tabbatar cewa manzan Allah annabin Allah ne manzan Allah gaskiya ne kawai hassada daga gaba da kiyayya annabi bai fito a cikin su ba sai zai ka dinga musanta wannan musanya wannan gaskiya din suna karban fata to Allah ce suna so an ta dullu sabil ku bata ku bar tafarki ya zama kun bi irin tafarkin su kuma kun bace kun hallaka tare da su to amma ina ubangiji ta yana kishin bayan sa mu'minai Allah ba zai ba su wannan dama din ba Allah ba zai taɓa ba su dama su fitar da al'ummar manzon Allah ba sallahu alaihi wasallam shi sa Allah ta ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah ta shi ne mafi sanin abokan gabarku ku Allah ya san su ya san halayen su Allah ya san kuma abokan gabarku kaga wannan ke nuna cewa dukkanin mutumin da ubangi ta'ala ya ba shi ilimi na addini kuma yake tattakewa yana yana fada san zuciyarsa to wannan yana dabi'a ce irin ta Yahudawa domin Yahudawa ne cikin irin wannan ta kamar ahlul ahwa ahlul ahwa irin abin da suke kamar yadda aya gaba za ta nuna mana to Allah ya san suwaye makiyanku Allah ya san suwaye abokan gabanku Allah ya san su zai zai muku maganin su shi sa Allah ce waqafa billahi waliyan ubangiji ta'ala ya isa ya zamo shine bajibuncin ku ma'ana mu'mine da suka yi wa Allah da'a suka bi tafarkin Allah to Allah ya isa ya zamo majibincin lamarin su ya musu maganin wa'ancan abokan gaba shi isa ibnu ashuru alaihi rahmatullahi yake cewa nan kamar Allah yana ƙurtar da al'ummar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa Allah ya bayyana mu cewa wa'ancan abokan gaba su ne kuma su ma sun san abokan gaba su ne za shiga cikin ɗimuwa ga wani abokin gaba musamman a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam madinan ta zama yahuda su ne masu ƙarfin tattalin arziki yahuda sun zama su ne masu ƙarfin makani yahuda su ne komai yake a hannunsu kamar yadda muke gani a yanzu dinnan. kaga yanzu ma zaka ga yahudawan duniya gaba ɗaya tattalin arzikin duniya a hannun su yake suna juya duniyar yadda suka ga dama to a wancan lokacin ma haka suka yi madina ga banu nabir ga banu qainuqa ga banu quraiza ga kuma yahudawan khaybar kuma duk dukiyar na hannun su to kuma sannan abokan gaba ne na musulmi to sai Allah ya haƙuƙurtar da musulmi ya rarrashi masu imani cewa Allah ya isa zama majamcin al'amarin su duk wanda Allah ya zabo shine majibincin sa babu wanda yake cutar da shi kuma wannan tsarin na Allah yana nan har a yau matuƙa al'umma tana tsaye wajen bin dokokin Allah da bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a sani wa kafa billahi waliyan Allah ta'ala ya isa ya zama mutum al'amari sai Allah ya bai al'umma din kariya sai Allah ya tsare ta babu wani abu da zai iya cutar da ita sai Allah ya ƙara cewa wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa ya zama mataimaki a gare dama ubangiji ta'ala ya faɗa in yan surukun wa yuthabbit aqdamakum in dai kuwa taimaki addinin Allah kuwa tsaya tsotsar bisa biyayya ga Allah to shi kuma Allah zai taimake ku sannan kuma ya sabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da digadigan ku dan ka a wajen da'a ga Allah din wannan falala ce ta Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ba wayanka bane ba kuma ka bace to kaga dukkanin wani abokin gaba na musulmi dukkan wani abokin gaba na masu imani to Allah ta'ala shi yake tsare masa wannan Allah ta'ala shi ne yake taimaka musu sai ubangiji ta'ala a gaba kuma sai ya bayyana irin yadda suke canja shari'a din da bata sai Allah ta'ala ce min allazina hadu nan wasu malaman ka ce min ayan bayaniya ce ba min ce ainihin tabidiyya ba amma kamar ibnu ashur shi yana ganin zai iya wata zaman mince tabidiyya sai zama daga wanda suka zama yahudawa in ko mun ɗauka bayaniya ce le bayanin jins sai ya zama kenan baki ɗayan yahudawa ɗin kama za ka yi ɗauka matsayin cewa tabidiyya ce tun da ɗan samu ɗaiɗaiku daga yahudawa allah ce lai su sawa'a allah ce dukansu ba ɗaya suke ba to daga cikin waɗanda suka zama yahudawa allah ce har da kuna alkalim an bawa suna canja alkalima kalmomin allah an bawa ba'i gabarin bagiransu su canja su ta hanyar ne ta hanyar canja lafazin ko kuma su canja su ta hanyar canja ma'anarsu in sun zo yin fassarar su wannan yahudawa suna yin wancan kuma suna yin wancan dukkanin su ka haɗe musu lokacin da ainihin ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su da shiga cikin alƙarya kaga Allah ce wa qulu hibatun naghfir lakum kabayakum wa sanajidul muhsinin amma da suka je shiga sun ga cewa hibatun hintatu kaga canja kalmomin Allah canja lafazin dan Allah wa qulu hintatu yake amma su muka ce hintatu kamar yadda muke ganin ahlul ahwa almutakallimu da din nan abin da ya shafi siffofin Allah su ma suna yin irin wannan Allah ya ce ar-rahman al-ashistawa sai ka ce al-ashistawla fi sa ibn qayyim alayhi rahmatullah yake cewa nunul yahud wa lahamul jamihuma fi kalamin rabbil alamin za'idata cikin nuniyarsa yake cewa nuni ta yahudawa shine hildatun da suka ce wannan nunin da suka kara yace lahamul jaham da lami ta jahaniya an ce istawal ta ce istawla sai ce huma wa'annan abubuwan guda biyu yace za'idata ne kari ne fi kalamin rabbil alamin a zancen ubangijin halitta dan a can Allah hildatun yace nan kuma Allah istawa yake ba istawla yake ba kaga nan canja zancen Allah ko canja kalma gabarin bagiranta ta wajen ne ta wajen lafazin sakanin kuma wajen ma'ana ma na abin da ubangiji ta'ala yake nufi sai kuma su canja su tawilin ta bayan da Allah yake nufi ba wannan kuma shi ne a aiki na dukkanin mutanen da ainihin zama ma'abuta kan zuciya ne kamar za a ga yadda a Hawa a yanzu abin da ya tafi sufofin Allah suna canja ma'anoninsu Allah ya ce yadullahi sun ce lahi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangijin mu yayi dariya sun ce abin da ake nufi yayi niyyar ba da lada an ce radiyallahu anhu anhum wa radu an sun ce Allah yayi nufin ba su sakamako kaga canja manonin alqur'ani dan zahirin alqur'ani radiyallahu Allah yake Allah ya yarda da su ko kuma wata siffa din kamar siffa ta fishi sai su ce ba fishi ake nufi ba azaba ake nufi shi sa saboda a nan muna rayuwa cikin waɗanda suke bin aƙida ta ash'ariyanci duk da cewa shi mai aƙida ash'ariyancin ma ya tuba za ga ko karatun ahabari kake in aka zo kabala an yi kaba alaihi sai su fassara ma tun gabanin bai azaba a gare shi ba wai saboda su a gurin su a suqu kaga fishi kenan Allah baya da wannan siffa din wai saboda ai in aka ce fishi ai huwa galyanu dani wane ne wane ne kaga ba su faɗi wannan ba sai da suka misalta Allah da halitta shi sa malamai suke cewa kullum mu'attil mumathil duk ne korewa Allah sifa kuma za ka samu yana kamanta Allah ne da halitta domin bai korewa Allah sufa ba sai da ya mai sai da ya kamanta Allah da halitta an ce hannun Allah kawai sai ya kamanta hannun Allah hannun mutum Allah da hannu mutum da hannu kaga sai mai da na Allah irin na mutum sai Allah bai da shi kaga sai da ya tamfil sannan kuma ya ta'dil wannan ko shakka babu duk yadda kalmomin Allah ne barin zahirin shi to wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa ɗabi'a ce ta Yahudawa haka dukkanin mutumin da zai zamo yana canja kalmomin Allah ko Allah ta'ala ya bashi ilimi amma kuma ya dinga faɗar san zuciyarsa komai aka ce kawai ya ce halal ne a ce rabe ya ce halal ce a ce kaza ya ce halal ne komai ma ya ce halal ne saboda saboda yana so ya burge wasu ko ma wane ne to wannan ko ya sani ko bai sani ba to sani yana da wata kida ta yahudawa Allah ubangi ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ce ya qulun sami'ina wa asaina saboda tsaba taurin kansu da taurin kansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran shi zuwa ga butar Allah yana kiran shi zuwa ga da'a ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma suna cewa sami'ina mun ji wa asaina amma kuma mun bijire mun kau da kai kaga sabanin muminai muminai min suke ce samiina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir yasa Allah ya bi muminai ce inna ma qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli la yahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kadai dai muminai in dai mutum mumini ne idan aka kirawo shi zuwa ga Allah da manzan Allah dan su masa hukunci to kawai abin da ke cewa sami'ina wa ba mun ji kuma mun yi biyayya shi sa Allah yake fala wa rabbika la yu'minuna hatta yahkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima ibn al-qayyim ce mataki mataki ne na farko a hukunta manzan Allah din ga abu ya faru tsakaninka da wani to ka yadda wa zai muku hukunci manzan Allah ga an samu hadisi daga manzan Allah hadisin manzan ya goyi bayan wancan to magana ta kare sannan kuma banda wannan sun sai an fi an fusa maharajan min ma ya zama kuma kaga hadisin ya goyi bayan sa ya zama baka damu damuwa ko kunci a zuciyarka ba ka ji ƙirjinka a wanke magana ta ƙare ga maganar manzala na ajatawa to kuma wani zai iya yiwa ya yaddan kuma ya ji babu damuwa a ransa amma ko bai sallama baki ɗaya ba sai Allah ce wai sallimu taslima kuma su sallama su miƙa wuya baki ɗaya to wannan shine ka'ida ta masu imani amma kaga yahudawa saboda su sai suke cewa da manzala sami'ina wa asaina mun ji amma kuma wa asaina amma mun saba sai ma ce wasma gaira a nan malamai sun yi fassara guda biyu wasma wasu ka fasa cewa wasma suna cewa da manzo Allah ka ji gairar musma'il mu ba za mu saurare ka ba ba za mu ji abin da kake faɗa ba da ce a wasma suna cewa ka ji kamar da isidi haka yi fassara banda shi kuma ibnu ibnu ya kawo wannan fassarar daga wasu cikin tabi'ai cewa wasna kaji gaira musulmin amma za ka ji ba abin da kake so ka ji ba ma'ana ba za ka ji abu mai daɗi daga gare mu ba ba za ka ji magana mai tushe daga gare mu ba sai dai ka ji mummunan magana daga gare mu haka suke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji suke faɗa kalma mai harshe biyu kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mu'mini la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u saboda yahuda suna cewa da manzo Allah ra'ina ra'ina wata kalmar ra'ina tana ɗaukar ma'anar dan saurara mana dan jira mu dan saurara tukuna to amma kuma a yaran su na yahudanci tana ɗaukar ma'anar ra'una ma'ana kamar a ce dolan mu ko da kikin mu idan sabon da manzo Allah ra'ina su sabai suna nufin magana mai kyan ma'ana ka saurara mana su kuma yahudawan suka ce da shi ra'ina suna nufin waccan mummunar to sai Allah ya canja sabon manzara ce la ulu ra'ina to dai na faɗan ra'ina din wanda ke nuna cewa idan wata kalma tana ɗaukar ma'ana mummuna da kyakkyawa to karabu ne ta ka ɗauko mai ɗaukar ma'ana guda ɗaya kawai kyakkyawa ɗin saboda wanda yake kin Allah da manzala sai amfani da wannan mummuna wajen cutar da addinin Allah ko cutar da manzan da Allah ya aika kuma wannan ke nuna cewa kenan duk sanda ka ɗauke mutane daga wani mummunan abu to kuma ka musu kyakkyawa ka aje musu abu saboda ƙa'ida ta ɗan adam in ka raba shi da wani abu to in baka kawo masa wanda zai ba to sai nema a kansa kuma ila sai ya kawo kansa wanda ya fi wancan mu shi sa ko yara idan za a hana su wasu abubuwa na ba daidai ba to a yi ƙoƙari a kawo musu wanda zai zama musanyen wancan dan idan ba ka wasu su nemo kansu wanda ya fi wancan ɗin bal idan ma ka san ka da yaro kaza to kuma kana tabbaci ko mafi rinjayen da san cewa to kuma zai koma kaza wanda ya fi wancan muni to gwara ka kyale shi wannan da in dai babu abin da zaka iya kawo masa yanzu misali yara ne kuna da unguwa suna ɗanbal a cikin layi idan ba bal ɗin nan ba kuma za su tafi gantali ta yadda ba za a san inda suka tafi ba yanzu da a kyale su tafi gantali da a kyale su bal a layi wanne fi gwara su bal a layi na unguwanmu na taɓa gana ka mata sun dai kuwa ka to ɗaya ina da ɗan alaƙa da ita ka ta auratayya su ne to yaran faɗa sai kun daina bal ɗin nan ni kuma yana siyo musu bal ɗin na kawo musu ga wanda zai magana ku yana siyo na kawo musu ta da bal wannan ɗan filin na ɗan ɓangaren gida na ɗin ta yi bal ɗaya ne na shiga ita gidanta na ce ke yanzu bakin leƙo kina cewa kai wani kai wani zuba in eh, ta to yanzu idan ba sa nan shi sai ki leko ki kira shi idan tafi wancan filin yara ne suke shaye shaye in ya koya fa to na ne ka'ida ta zamantakewa shi sa da Allah ke sula ta ina ra'ina sai ta me wa qulun zurna ku do manzan Allah lokacin da Bilal ya kama dabinan nan kyakkyawa manzala ce duk dabinan Madina haka yake yake aya manzan Allah muna ba da wannan kwano uku ne a bamu wancan kwano biyu ko ba da kwano biyu a bamu kwano ɗaya sai manzala ce karku aikata a manzala da kyale shi haka ba sai ya gaya mar me kamata yi sai manzala ce ku sai da wannan da kuɗi sai ku siyo wancan da kuɗi wannan shine ƙa'ida ta rayu haka anan ma ubangi ta'ala ya bamu labarin wa ra'ina ma'ana suna faɗan wannan kalmar ra'ina wacce ba saurarawa suke nufi ba abinda suke nufi kamar suna siffanta manzala da ƙiƙanci Allah ce layyan bi alsinatin wa banan suna masu karkatar da harshenan su wa banan ne da kuma suka cikin addinin Allah wanda shi shine ɗabi'ar Yahudawa sukan addinin Allah ba za su taɓa ƙyale addinin Allah ya zauna lafiya ba shi duk wanda zai gani cewa zai iya bin Yahudawa wai samu wata afuwa a gare su yi addinin Allah yanda yake to wannan ya gar kansa ba zai samu wannan ba Kullum kokarin su ya za a soki addinin Allah ya za su kangare wa addinin Allah ya za masu rusa addinin Allah ya zama ba a yin sa sai Allah ta'ala ya faɗi abin da cancanci su yi amma kuma ba su yi wannan abin da cancanci su yi ba Allah ya ce walau annahum wa ba'ana Allah ya ce ina ma dai a ce su sun ce sami'ina mun ji wa ba'ana kuma mun yi biyayya wanzurna wasma ka saurara wanzurna ka ɗan jira mu ma'ana ka ɗan jira mu abin da kake kira mai zuwa gare shi na gaskiya mu yi tunani a kai mu ga irin kyawun wannan abin Allah yake da sun ya kalaka na khairan lahum da hakan ya zamo shine alkhairi a gare shi ko shakka babu duk wanda zai ji littafin Allah ko sunna ta manzon Allah ya karɓe ta ya mata saurare na fahimta ya tsaya ya kalle ta tunani a kanta to wannan yayin kansa abin da ya cancanci shi kuma da yadda Allah zaga Allah ya shirye da shi ta barki madaidaici amma duk lokacin da za a ce ga shari'a Allah ga shari'a ta Allah ga hadisai na manzan Allah amma za a kore mutum gaba ɗaya ma ce ka saurara la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawtihi la'allakum taglibuna kamar yadda muke gani yanzu da kun zo kun sa karatun bukhari ko muslim ko ma bulugul maram ko da salihina sai a zo a kinki mamu ko sai manya manya lafiyoyi sai a sa wani abun wai ba a so a ji karatun da kuke kaga la tuzma'u li hadha alqur'ani wanda abin da ya kamata a yi inda ana neman gaskiya sai a kyale a ji me za ka faɗa a karatun ba an ce zagin annabi kake ba to a ji zagin annabi duk ran da wani musulmi duka zagi annabi kai da shi ba sai yaƙi ba amma saboda an san ba gaskiya bane a su ake abatar da mutane kawai haka sai a ce kar ku bi har ma ana ba da fatawoyi daidai gudun ka daidai ladanka wai gwargwadon gudun ka da jin sunnar manzan Allah wai kuma gwargwadon samun ladanka a gurin Allah haka sai ka tayin da wani ya faɗa ko ko da yake barin kyale wannan magana kaga wannan wannan wannan fasar da al'umma ne ka tsaya ka saurara duk abin da za a zo ka saurara in shirya ce kai mata saurare na fahimta in gaskiya ce ya karbi ta to Allah ce da sun yi hakan sun ce mun ji mun bi saurare muka ɗin jira mu lakana khairan lahum da ya zamo alkhairi a gare su wa aqwam da kuma ya zamo shine mafi daidaito ta farki a gare su amma sai dai walakin la'anahumullahu bi kufrihim sai dai ubangiji ta'ala ya riga ya la'ance su ya tsine musu ma'ana ya kore su daga rahamarsa wannan shine la'ana ta Allah subhanahu wataala shine Allah ta'ala ya kori mutum daga rahamarsa baki daya ya zama Allah ba zai masa rahama ba Allah ta'ala ya tsare shi yasa zaka ga ba a son tsine a shari'a ta na tsine wani ko da kafiri ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya dinga tsinewa a a a a lokacin da suka kashe masa sahabbai alqurra annabi zo yana alqunutu Allahun an fulanan bin fulanan Allahun an fulanan sai Allah ta laye hana shi ke laisa laka min al-amr shay aw yatuba alaihim ayu abdiban fa innahum zalimun al'amarin ba a hannunka yake ba in Allah ya ga dama sai ya fi musu karɓi tuban su ko Allah ya musu azaba kuma da yawan sun yi imani sun biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisai da za a gani suna nuna a tsinewa mutum ba ana nufin a yi ta'ayini ba da manzan Allah ya magana a a a min ummati lam arahunna qat sinfi bi daga al'umma ta manzala ce ban gan su ba har yanzu sinfi na farko manzala ya faɗe su shugabanni da za su dinga dukan mutane da bulala abin da ake nufi azzalaman shugabanni wani ba ruwansu da rayuwarku daga su sai yayan su ku duku kare ba abin da ya dame su manzala a lokacin sai ce bai ga wayannan ba tukuna sai ce wani sa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun milatun da matayen da za su zo ga su da tufafin amma kuma tarara ciki irin tufafin da ake sa ga tufafi a jikin mutum amma duk shafin jikinta kana gani wata sai ga haɗɗan kayanta na cikin jikinta ma ana gani har ma yanzu abin ya wuce nan Allah ta ya tsare mu to kaga a kan ruwar manzala ce il'anuhunna fa innahunna mal'unati a tsine musu dan tsinan nuni ana abin da ake nufi siffar zaka yi cewa matan suke yawo tsirara Allah ya tsine musu amma wata mace ta zo wucewa nan ka ganta da irin wannan shigar ka je ka tare da ka ce ke wance ko ka je ka ce ke ta wuce Allah ya tsine miki wannan bai halatta ba saboda Allah zai iya shiryarta subhanahu wa ta'ala shi zan ga a umumi ana iya tsinuwa Allah ya tsino kafirai a umumu su ala la'anatullahi alal kafirin kamar nan ma ubangi ta ce, walakin la'anahumullahu sai ce bi ma za bi kufrihim ai bi sabab kufrihim Allah ta'ala ya la'ance su ya tsine musu ya kore su daga rahamarsa saboda ne saboda kafirci wannan yana daga cikin mafi girman cika adalcin Allah za ga duk wanda za ga an kore shi daga rahama ko kuma ya bace gabanin shiriyar Allah za ga shi ya ji a kansa ko kafirai da Allah ya rufe zukatansu ba sa karɓar shiriya ai Allah ya faɗa saboda kafirci su ne ba Allahu alaiha ike bi kufrihi Allah ya rufe zukatansu ne saboda sababin kafirci su isa Allah ya ce falan ma zagu a zagallahu ba gaskiya ta zo ma ga ta a tete amma mutum ya bijiri ya san gaskiya ce ya ƙi ɗauka yau ma ta zo ya ƙi ɗauka to sai kai matsayin da Allah zai batar da shi da lokacin da yana san gaskiya ma Allah ba zai shirye da shi ba haka Allah baya zaluntar sa baki ɗaya sai Allah ce fala yu'minu illa qalila ba sa yin imani ce dan karam wasu kin malaman tafsirin ka ce anan kalila din da aka faɗa kore imanin ake baki ɗaya suka ce domin da yawa a zancen laraba kamar ibn ashur ya ce da yawa a maganganun larabawa suka amfani da lafazin kalilan amma suna nufin baki ɗaya kawai daga shi yana ganin nan da aka ce fala yu'minu da illa qalila ana nufin ba sa yin imanin baki ɗaya wasu kuma malaman suna ganin a'a fala yu'minu da illa kalila ma'ana kaɗan ne suke yin imani irin ɗan imanin da ya zama ɗan imanin da wani ba zai amfana da shi ba يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وانا شينا ارى ابن السين في الله يتيني يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina utul kitaba, ya ku wa'inda aka ba wa littafi, aminu bi ma nazzalna musaddiqan lima ma'akum, ku yi imani da abin da muka saukar, yana mai gaskatawa da abin da yake tare da ku. min qabla an nadmisa wujuhan kafin mu shafe wasu fuskoki fanarudduha ala ha, mu juyar da ita zuwa bayanta aulan alahum kama la'anna ashabas sab ko mu la'ance su kamar da muka la'anci ma'abuta rana asabar wa kana amrullahi maf'ula haƙiƙa al'amarin Allah ya kasance abun zartarwa inna Allah la yakfiru an yushraka bih haƙiƙa Allah ta'ala baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafartawa abinda bai kai hakan ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman azima haƙiƙa ya kirkiri wani laifi mai girma a gurin Allah ubangi subhanahu wata'ala anan yana umartar da su ahli kitabi da yin imani da manzan Allah da abin da Allah ya ko manzan Allah da shi ubangi subhanahu ta'ala ya kiraye su ce ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku waɗanda aka baiwa littafi tunda suna da wani baqiya suna da wani asar na ilimi da ubangi ta'ala ya basu sabanin mushrikai wani su ba su da na ilimi tunda babu wani littafi saukakke da aka sauka musu da gurin Allah subhanahu ta'ala. to Allah ta'ala ya ce ya ku wanda aka baiwa littafi aminu bima zalla. ku yi imani da abin da muka saukar malaman tafsiri suka ce wannan ke nuna ma girman alqur'ani a gurin Allah tun daga shi Allah da kansa yace bima nazzalna da abin da muka saukar kaga Allah ta'ala shi saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine littafi mafi girma shine littafin da ya shafe dukkanin wata shari'a dukkan wata shari'a da Allah ya kuwa ya shafe ta abin da yake zame mana wajibi a yanzu shine imani cewa Allah ya aiko manzali kuma kowane manzo Allah ya bashi littafi Allah ya bai kowane manzo littafi wa an a ma'ahum kitaba. Allah ya sukar littafi tare da su abin da ya rage mani shine mai imani da littafan kawai kuma Allah yawa wannan al'ummar ta manza, Allah shaida cewa sun yi imani da duk littattafan da Allah ya saukar amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli kaga Allah ya mana shaida cewa wannan al'umma ta manzo da sun yi wannan imani din to Allah ta'ala ya ce ku yi imani da abin da muka saukar kuma musaddiqan lima ma'akum wanda wannan abin da muka saukar din yana gaskata abin da yake tare da ku na littafi dama da tattafan da Allah ya saukar sashin su yana gaskata sashi ne sashin su yana yin shaida ga sashi sashin su baya saba sashi duk littafin da Allah ya saukar za yana kan akida ne guda daya kawai inda ake samun bambanci sai dai wajen abin da shafi hukunce-hukunce da shari'a wale kullum ji Allah minhum shar'atan wa haja amma asalin tushen addinin guda ɗaya ne shi sa duk annabin da Allah ya aiko ya shi littafi to a littafin wannan annabin sai an masa bishara da wanda zai zo a gabansa shi sa ƙaryata littafi ɗaya daga littattafan da Allah ya saukar to ƙaryata dukkan su ne baki ɗaya kamar yadda ƙaryata manzo guda ɗaya cikin manzannin Allah to yace sauran manzannin ne baki ɗaya ko da manzan farko ko da misali annabawa na farko a annabin da Allah ya fara aikowa a doron kasa, al'ummar shi karyata shi to sun karyata har annabin ƙarshe annabi nuhu alaihi salam ba shine manzan da Allah ya aiko na farko ba to wanda sai karyata annabi nuhu wannan karyatawa ta shafa har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta Allah ce kadzabat qaumu nuhinil mursalin Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni kaga ai ba wani manzo da ya zo gaban annabi Nuhu amma me yasa Allah ya ce sun karyata manzanni saboda karyata annabi Nuhu karyata dukkanin sauran manzanni da za su zo ne domin a shiriyar annabi Nuhu ko littafin da Allah ya bashi akwai bishara ta annabin da zai zo a gaban sa shi ma kuma akwai bishara ta annabin da zai zo a gaban sa har aka zo kan annabi Isa wa qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad kaga shi ma ya bishara da zuwan annabin ira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam isa ba wani manzo da Allah ya aiko face sai ya gaskata manzon da ya gabashe shi ba wani littafi da Allah ya bai wani manzo face a wani littafin ya gaskata annaban da suka zo a gaban sa wannan wannan da cikin abin da zai kara tabbatarwa da su ahli kitabu din gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ubangi ta'ala ya gaya mu cewa musaddiqan lima ma'akum yana ne gazgata abin da yake tare da ku ne to Allah ya ce ku kan min qabla an nadmisa wujuhan kafin mu shafe wasu fuskoki saboda me wannan aljaza'u ne min jinsul amali ga shari'a ta Allah ta zo musu sun san gaskiya ce sun juya mata baya to sai Allah ya sakamako irin wannan malamai anan suka ce shafe fuskokin zai iya daukan ma'ana guda biyu ko guda uku zai iya zama majazi ne zai iya zama majazi ne shine kamar abin da ya faru lokacin Umar Allah ya kara masa yadda suna garin Madina suna da karfi a garin Madina a kore su ya zama basa garin Madina kamar an shafe fuskokin ne ko kuma a'a suna madaukaka masu ɗaukaka wanda da su ne madaukaka a Madina kuma Allah ya mai da su kaskantattu kaga mu shafe fuskoki fa narudduha ala adbariha mu juyar da su zuwa bayan su kaga an kaskantar da su su koma baya maimakon da suna madaukaka wanda ce ko kuma a abinda ake nufi ubangiji ta'ala ya shafe fuskokin shine Allah ta'ala ya makantar da idanunsu ko kuma a'a a shafe fuskokinsu ya zama ba sa gani sana kuma a juyar da fuskokinsu koma baya ya zama idanunsu koma baya kamar yadda manzo Allah ya faɗa cewa wanda yake dago kansa kafin liman ya dago baya jin tsoron kada Allah mai da kansa kan jaki ko kan ko kan ko ko ko kan kari kuma ma zalika alallahi bi aziz wannan ba wani abu ne mai wuya a gurin Allah ba Allah ta'ala zai iya yin wannan to kaga wannan aljaza'u ne min jinsil amal yanda gaskiya ta zo musu suka juya mata baya to sai Allah ta'ala ya musu hukunci irin abin da suka yi kuma dama haka ubangi ta'ala wannan shine sunna ta Allah ta'ala irin abin da mutum yayi yanzu ka duba munafikai a nan duniya ba sun ji suna tare da muminai ba sun yaudari muminai za a rufe kofa da su a yi sirri da su su zai tona asirin musulmi to shi ta su ma sai Allah ta'ala zai rama abin da suka yi masa shi sa Allah ce khadi'una Allah wa huwa sai an zo ranar alkiyama an hau kan sara'i ana cikin tafiya lokacin da muminai suna rabbana atmin nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ga haske yana haska mumine turadi su ma munafikan ga dan hasken su a gaba ana tafiya mumine suna rabbana atmim lana nura Allah ka cika mana hasken mu ana cikin tafiya sai kaga an musu abin da suke eh kuna taron ko eh a tafi kuna taron sai an je tsakiyar saradin sai Allah ya kashe hasken munafikai kaga an musu irin abin da suke za su ringa unzuruna naqtabis min nurikum ku dan saurara mana mu dan kiske haske daga haskenku. ku Allah ce ilar ji uwara akun faltani nura za ce koma bayan ku ku je ku nemo harshen a can baya bayan anan shine duniya kuma babu wanda za a dare shi duniya to haka Allah ta'ala yake yin sha'anin ta aljaza'u min jinsil wanda wanda ke ƙara nuna ma cikan adalcin Allah subhanahu wata'ala to shi sa Allah yake zai juyar da su Allah yake aunal anahum ko kuma mu la'ance su kama la'anna ashabus sabti kamar yadda muka la'anci ashabus sabti ashabus sabti za mu ɗan ka su insha Allah gobe saboda lokaci ya yi tun ɗazu za mu tsaya na in Allah Allah ta'ala ya datar da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin